turka shi da alama dai hukuncin kotu bai yi wa jam'iyyar labour party da kuma pdp daɗi ba domin kuwa jam'iyyar labour party da pdp duka sun yi watsi kuma sun yi fatale da wancan hukunci ma'ana da aka tabbatar da cewa tinubu ya ci zaɓe sahihi shari'ar da dai aka gudanar wacce ta kasance ita ce ƙarshen yanke hukunci wacce mai shari'a tsammani wato ya tabbatar da cewa wannan fa wato shari'a ko kuma zaɓen da Ashwaju Bola a Tinubu ya ci ma'ana dai tabbataccen zaɓe ne kuma INEC ba ta yi laifi ba ma'ana don ba ta yi amfani da bibas ba hukumar dai za a iya cewa ko kuma a ce a 'yan takarkarin guda biyu 'yan adawa a Atiku Abubakar da Peter Obi suna ƙalubalantar Tinubu da kuma hukumar zaɓe cewa ta yaudari 'yan Najeriya da kuma yacca aka gudanar da zaben shekarar 2023 ba tare da bibas ba a wasu yankuna dai an yi amfani da bibas ɗin sai dai ba a yi amfani da wato sahihin abubuwan da ita bibas ɗin take fitarwa ba yana ɗaya daga cikin abin da 'yan takarkarin guda biyu 'yan adawa suka kalubalanci gwamnatin ta Ashwaji Bola Ahmad Tinubu da ita kanta hukumar zaɓe a gaban kotu. Sai dai bayan wato dogon nazari da lauyoyi da kuma wato masu shari'a suka yi sun tabbatar da cewa wato INEC ɗin ba ta aikata laifin komai ba duk da ta ƙi yin aiki da bibas a wasu yankuna. Wannan da shi ne ya kawo ƙarshen shari'ar kuma aka tabbatar da cewa wato Bola Ahmed Tinubu shi ne halattaccen zaɓaɓɓen shugaban Najeriya sannan kuma ya ci zaɓensa babu maguɗi babu wani laifi a cewar fakotin kotun. Wannan kuma ya kawo ya wato a matsayin da za ka cewa daga nan aka wanke Tinubu inda kuma jam'iyyun guda biyu na adawa wato suka fusata kuma wato suka fice daga cikin kotun. yanzu haka ta tabbata cewa Atiku Abubakar zai ɗaukaka ƙara inda shi kuma Peter Obi shi ma ya fatali da wancan hukunci wato na waɗancan alƙalai guda biyar masu mukamin san manya-manyan alƙalai masu mukamin Chief George da dai shauransu suka yanke wancan hukunci yanzu haka dai za a iya cewa Labour Party da kuma PDP za su ƙara ɗaukaka kara kasancewar ba su amince da wannan hukunci da kotun ta a yanzu haka ba za ku iya tabka muhawara ku faɗa mana ra'ayinku dangane da yadda kuke ganin shin ko za su ci nasara a gaba ko kuma can ma kotun da za su je ta gaba wato irin dai hukuncin da zai faru kenan mutane da dama dai na ganin ba lalle ne a iya soke wannan zaɓe na Ashwaju Bola Ahmad Tinubu ba zai fiye musu kawai su rara.